sannan insha Allahu ga wanda yake da matsala na shaye-shaye ko yake da matsala na shan taba to insha Allahu akan samu sigari gashi nan kamar yadda kuka gani guda hudu in an samu sigarin nan guda hudu ko yake shan wiwi ko yake wani ayyuka na sabo yake in yana wannan ayyukan na sabo ana so ya dena to insha Allahu za a samu shi wannan baitul zaitun idan aka same shi za a zo a rubuta mishi fa wasa wasa lahumar shaidanu fa wasa wasa lahumar shaidanu za a cika allo in ya zama mai taurin kai ne an yi an yi koshi ya san yana da taurin kai akan shaye-shayen yana so ya bari amma ya ki ya bari wannan ko yana shan giya ko yana caca ko yana zinace-zinace ko yana bin mata to insha Allah zai rubuta za a rubuta wannan fa wasa wasa lahumar shaidana fa wasa wasa lahumar shaidana sai a rubuta shi adadin shayadin ko a rubuta shi adadin iblis eh ko a rubuta shi adadin jinnu in ana ganin da jifa ne in ana ganin sa kai ne sai a kawai zallar biye mu abokai ne da shashanci kawai yasa yake wannan shaye-shayen ko biye-biyen matan amma shi wannan baya magani akan sata to idan aka rubuta wannan insha Allah za a zo a kawo ruwa a wanke idan aka kawo ruwa mai kyau aka wanke to insha Allah shi wannan ruwan za a je a ɗauke shi ne rubutun za a je a yayyafa ma tumfafiya a ce Allah yadda muka zo gurin nan nake da neman magani wani shaye-shaye da kangara da abubuwa da yake Allah ka ɗauke masa wannan abun ka raba shi da wannan abun to insha Allah daga nan sai a yayyafa ma wannan tumfafiyar to insha Allah za a dawo gida kuma a samu wannan baitul zait din a bayan an gama za a tofa fa wasu salomar shaidanu za a tofa shi ne kafa 111 a cikin wannan ruwan insha Allah sai a zuba wannan sigarin sai a jijjiga har sai sun baje in sun baje ba sha zai yi ba ba komai zai yi ba wanka zai yi da shi idan mutumin da an bashin ba zai yi wanka da shi ba ne, ba zai daina ana ganin ba zai daina shaye-shayen ko shan giyar ko neman matan ba ko ko wasu ayyuka na laifin da ba da ba zai daina ba to insha Allah sai a samu sai a daure a sacu a ɗauki wasu daga cikin kayansa eh sai a ɗau wani daga cikin kayan shi in an ɗau wani daga cikin kayan shi sai a ɗan ɗiga a cikin ruwa sai a wanke masa to in Allah da in dai ya sa kayan ya cire to bi izinin ta'ala har abada ya cire duk wani nau'i na mugun aiki ko mugun laifi ko wani abu a cikin zuciyarsa shi ma wannan aiki lalle insha Allah wa aiki ne wannan muna amfani da shi kuma mun jaraba shi sau bila adadin kuma alhamdulillah Allah ya tabbatar da abin yayi insha Allah eh dan neman ƙarin bayani za a yi kiran mu a 081 300 mai magana Ali wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria